أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi 27 ga watan almuharram hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da uku. wanda kuma hakan ya daidai da biyar ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci na marigayi a sheikh muhammad bello ahmad al'adamawi da ke wannan gunduma ta hayin malam bello ko in ce wannan yankin hayin malam bello a gundumar rigasa a ƙaramar hukumar igabi a tarayyar najeriya yau ma gashi Allah cikin ikonsa ya ba mu dama mun dawo domin ci gaba da karatu kuma a wannan darasi namu na ad-durus yawmiyya min as-sunan wal ahkam ash-shar'iyya an gane ko wallafar Rashid bin hussein al-Abd al-Karim mun kwana a ƙarshen shafi na 412 wanda a yau insha Allah ta'ala darasin ku zai shafi wato farkon shafi na ɗari hudu da goma sha uku wato tare da ladubba na shan abin sha ladubban sha na abin sha kashi na farko idan ka ce abin sha ya kunshi ruwa ya kunshi kunu ya kunshi wato kunun zaki ya kunshi koko dole abin da shi ruwa ne shan shi ake yi to ladabin yadda ake shansa shine abin da babin zai karanta da mu muna fata Allah ke sarki ya dace da mu to a cikin wannan babi kuma sai mala ya ɗauki wani mawdu'i shine taghtiyatul ina'i wato lillibe kwano ko kofi da zama ana kife shi ko ana rufe shi wanda ake amfani da shi wajen shan ruwa ko shan abin sha Za ka ga abin kamar wani iri har za a ci mun sai na rufe kwano akwai dalili addinin musulunci addini ne wayayyen addini kuma addini ne wanda ya bai wa lafiya kulawa janibi na lafiya addinin musulunci ya bashi kulawa fiye da dukkan wani addini da zaka ji an yi magana ko idan maganar likitanci to idan aka zo musulunci shine karshe kuma babu wani likitan likitoci da ya wuce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace an jabirin radiyallahu anhu qala an samo hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza kana julhul layl idan dare ya tsala julh shine dare ya shiga ya tsala irin sha biyu ɗaya na dare shi ake ce ma layl an shiga dare sosai idan ka fita Ƙarfe goma ƙarfe sha ɗaya duk za ka iya ganin mutane ko a cikin gari suna harkokinsu normal amma idan ka zo sha biyu da rabi ƙarfe ɗaya to sai dai jefi-jefi za ka ga mutane wani lokacin ba kowa ba za ka gani ba shi ake cin mutum ina fata muna fahimta shi ne da hausa muke dare ya tsala ko tun daga wannan lokacin har zuwa karfe biyu ƙarfe biyu da rabi karfe uku duk sai a ce yinin dare amma daga sulus ne an fahimta sulus da aka sani ko asulusai ko asulusa hara idan aka kasa dare kashi uku sai a ɗauki kashi biyu na ƙarshe sai daga ce na dare ma'ana sulusai na dare kashi biyu cikin ukun dare wannan lokacin biyu yana cikin jirfin layi ina fata muna fahimta ana wuce wannan na daren an shiga lokacin da ake ce ma wato sahar sahar shi kuma sahar ɗin ana ɗaukar ka kawai inda ka kai wannan lokacin za a ce ka kwana ne kawai in idan ka biyu za a ce kwanan ka idan ka biyu in wani aiki kake za a ce ka kwana idan ka kana wannan aikin a fahimta kuma daidai lokacin da ake yin sahur kenan ina fata muna fahimta har zuwa fitowar alfijir lokacin alfijir yana dab da zai fito to annabi yake faɗin wannan magana daga hadisin jabir yace idan wannan dare ya tsala ya shiga au amsaitum ko kuma kuka yi yammaci wannan ita ake cewa shakkun rawi ta fahimta wato shi wanda ya ruwaito hadisun shi ne ke shakka ko dai in dare ya shiga ko kuma dai daga yammaci ne ba na ɗai ko a riga an shiga dare dama yanzu ka gama mun yi magariba yanzu zama riga mun shiga dare yanzu muna dare ne na litini ina fata muna fahimta mun riga mun shiga cikin daren litini saboda haka sai ce ku kuma idan kun yi yammaci menene umarnin yanzu da annabi ya bada yake fa kuffu ku. kaga wannan maganganun nan da annabi yake maganganu ne masu tsada mu rubuta su da ruwan zinari idan ba za mu rubuta ba mu haddace su kuma kallawa ayi hakuri mara ce nake yi na ga yana ta ƙara murya ba ana zina ba ko sai an ƙara na ji abin ya zo min gurin a kai ko mara nike ustaz ba sai ka ƙara ba yana ji ba wai daga mike din ne. da mala ya haya bani maganin mura ina fata muna bai kai kaga furdi ne kawai ne hallaji ta dan bude shikenan wannan magana da nake fara muku ku kalle ta da kyau yace fa kuffu subyanakum ya kuffu ku kame su ku tsare ku tsare ƴaƴanku ƙanana yara ƙanana in ji annabi sallallahu alaihi wasallama Yan dugui-dugui shekara ɗin shekara waɗanda su don sun wuce goyo su ko ba su isa a sake su kai tsaye ba su gaban su. ku tsare su su ake cewa su biya annabi ce domin fa inna shayatina tantashiru hina irin domin shaidanu suna yaduwa a daidai wannan lokacin farkon daraba lokacin almuru ko fage cewa har zuwa wancan lokaci cikin nan shi sa za ka samu casu lokacin da muke hutawa mai wacce su kuma lokacin suke harkokinsu daga lokacin suke fara fitowa za su iya fara ɗau amsaitu shi ne wato lokacin yammaci almuru jin kulle da har zuwa cikin dare duk lokacin suna wannan amma daga sanda suke yaduwa to ya fi haɗari a kan lokacin da sun gama yaduwarsu suna harkoki su kowa ya kama da shi wani ya je tafi a cikin aljinu wani ya je wa'azi wani ya je rashin mutunci wani ya je kisa kowa da abin da yake su ma duk akwai su a cikin mutane wallahi na gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku tsare ku a wannan lokacin domin a lokacin shaidanu suke yaduwa sai ce fa iza zahaba sa'atun min al-layl idan wani yanki na daren ya tafi daga wannan lokaci kun gane wannan ko aka samu wani yankin daren ya bushe to fa kalluhu sai ku kyale su kamar yanzu da ake magarbar nan ya kamata suna tsare ba iya cewa sai bayan isha lokacin sun gama wasu wasu kamar yanzu yara ne a makaranta shi aka fito iskira irin break din ya suke fitowa ya mutse wannan ya tura wannan wannan ya ga ya dauke mun kaza fensin ina bayarwa na wannan wannan abu fito ana ta hayani ba ka aljanin suke fitowa daga lokacin almu yaron ka yana gurin wani aljani yana yi cin karo da shi yau shi ke sai ga an samu matsala ko shi ɗan na kai ci karo da aljani abin da yake faruwa kenan a zo a yi ta neman magani ba sani ba ya ci karo ne da aljani ko aljani ne ya shafi shi to amma daga lokacin da aka nufi an gama break lokacin kowa ya ci abin da zai ci an nutsu to za a koma aji a nasu ake koma aji ko ba ka bari to sun gama watsuwa to annabi ya ce sai ku kyale su yara ya ake yi magariba na yi wannan na daga cikin abin da ya kamata mu gaya wa matan musu ba da kulawa kwarai da kuma suna sakaci kan wannan illa man rahimallah kaɗan a cikinsu daidai wannan lokacin za samu uwa tana kai yaro ɗan ƙarami ka bar shekara ta a tsakar gida ba ma san da shi ba ita kawai za a yi ta gama tuwanta ta yi daren abinci kada babban wani ya dawo ya mata faɗa ai kaza kaza ni yanzu ya zan yi yaron yana nan a tuba tsirara tuburtur wani lokaci a tsakar gida ko yar kanta ba ko ɗan kwani. daga ita sai dan kamfai wata ma babu komai a jikinta suna ta harkokin su kai wani lokaci a bakin kofa ma kuma a bakin kofar nan magana zai zo nan gaba har a bakin kofa aljanu suna gaba haka hadari ne wannan to yana da kyau kai uba ka sa ido ita ma uwa ta kiyaye wajen tattara waɗannan yara a daidai wannan lokaci wanda ba za a bar shi a ƙasa ba a goya shi a ɗaure shi a kinta shi ya zama to yana killace a wuri guda su ma waɗanda suke ƙananan sun tasa a shigar da su cikin ɗaki a ce ku zauna kar ku fito su zauna a wannan lokacin in alwala ne sun yi alwala dama kafin magarbar ta shiga gaba daya suna da alwala su shi yi sallah wannan dungure ne yadda suke kwaikwaya su yi sallah tare da ke an fahimta wanda za a tafi da shi masallaci ya fito ya buba ba su tafi masallaci amma kar a basu su tsake idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa zallaqul abwaba sannan kukkulle kofofi kukulla kofofi kofar gidan in magariba ta yi sai an buga sai an yi sallama za ka buɗe sai amsa kada kawai zuwa ga ta far ba shi kowaye ko da mutum ne ya sallama za ka iya kulle ta tabbata magariba bayan magariba sai ka buɗe ta ko bayan isha da kaɗan sai ka dan buɗe amma tsakanin almurin na lafiya da magariba har zuwa bayan magariba to ya zama sai an buga sai an yi sallama an san wanda zai shigo an san wanda zai fita ina gaya muku abin da ba ku sani ba shi ne su kansu aljanun suna shigan mutane su gidanka su sallama eh suna da wannan damar su ai mu ne ba mu da damar rikida amma shi aljani yana da damar tasarrufi da halitta ne yana daga cikin halittarsa da Allah ya masa yanzu cikin mu nan a wannan masallacin ba mamaki wani a cikin mu aljani ne kila ma ni ne misali da kusan kila kai ne kila wani na kusa da kai ne da aljanu suna da irin wannan damuwa ka fahimta amma fa ba aljannu bane ni din ba ni din ni ne ka gani sai ka zo ka da mutum kuna ta'amuli da shi baka san aljani ne. wallahi lafiya lau a malam wane ma lafiya ya gida kaza kaza sai dai dole kawai in kana da lura za ka ga wasu abubuwa na mamaki gari ba a tare da shi wanda ba za ka nasu cewa kai an dan adam ne wannan koko dai iyaye abu yake to saboda haka daidai wannan lokacin annabi ya ce ku kulle kofofin gidanku bayan an kulle kofofi sai ce wa bukuru smallahi ku ambaci sunan Allah malamai suka ce ma'ana abinda ake nufi da ambacin sunan Allah anan shine inda za a kulle gidan a ce bismillah a rufe kofar a sa sakata salamu alaikum wa alaikum assalam wane ne a ni ne ibrahim ne a to masha Allah wani ibrahim wani ibrahim almadani ne a to masha Allah sai abu ne an san an yi sallama ne an buɗe a wane ne a musa ne muhammad ne a aisha ce ko ba haka ba sai kai ka buɗe da kanka saboda malamai suka ce aljanu suna buɗe kofa ko kwanan da ba a bismillah ba aka aji ban san ko wani a cikin ku ya taɓa lura da ya aje abu a sace ba ko kuɗi ko wani abu ana masa sata aljanu suna yin wannan abu maganin wannan shi ne tun da aka ajiye kudin ko abin kace bismillah ka ajiye shi hatta tufafin ka fa in ka zo cirewa aljinu suna nan a makale suna kallon tsaraicin ka wannan jikin shi ya burge ni wallahi na gano maganin su shi ne ka ce bismillah ka cire kaya ka yi bismillah ka ajiye kayan ka a jikin abin ratayawa ko a jikin ajiyewa idan ba ka yi hakan ba suna ɗaukan kayan ka su sa wani rigar ka zai sa ya tafi wallahi ko ya je ya mar rashin mutunci da rigar ka a jikinsa da dawa ya ajiye maka ita baka sani ba sai kuma ka ɗauka ba addu'a ba azkar ka ƙara lafta to dukkan wa'annan abubuwa addinin musulunci bai bar mu ba haka sakacin mu ne yake sawa kaga an fada cikin wani yanayi akwai jarabawa ibtida Allah zai iya jarabtar dan adam amma dai kai iya kokarin ka da iya iyawarka kaga cewa kana bin dokokin shari'a sau da kafa annabi ce ka ambaci sunan Allah wasu suka ce ya haɗe hadda azkar da ake yi na yammaci saboda magariba ta riga ta shiga wanda shi kuma a ka'ida mun sani da ba ana farawa ne tun daga al'asar har zuwa wannan lokacin sai mutum ya azkar ɗinsa an gane wannan ku da aka saba azkar sabahi wal masa ce to fa inna shaytan idan kuka kulle kofofinku kuka ambaci sunan Allah ya ce la ya fitahu baban mughlaqan domin baya iya buɗe ƙofar da aka kulle ta sunan Allah zai iya buɗe ta idan ba buɗe ba ba kulle ba kaga kenan zo shiga kawai kofa buɗe zai shige ko da iska ne yana da dama ya bi sama amma ba zai iya bi ba saboda wannan addu'a da kai da kulle ƙofar da kai ya tabbata kowane gida kowane gida har da gidanka malam rais kan kwanan gida na musulmai akwai aljanna aljanu musulmi suna sakkowa su ci abinci tare da iyalan wannan gida idan an ambaci sunan Allah idan ba ambaci sunan Allah ba to marasa mutuncin ne suke sakkowa su kuma sun samu wurin ci da wata yawa. ina fata muna fahimta wahid abdulsalamu bali Allah ya kara masa lafiya yana nan da ransa ya tabbatar da wannan ya ce ya yi taɓa hira da wani aljani aljanin ya gaya masa wannan magana kuma akwai hadisi ma da ya zo a kan haka sai ƙara tabbatar da magana ya ce masa babu ya ce me yasa kuke shiga banɗaki kuje kaza sai ce musulman mu ba sa shiga banɗaki duk aljanan da ke shiga banɗaki kafiri ne ba musulmi ba ai wurin zaman su ne tattarar su ce ba tattarar su ce kuma banɗakin har na cikin ɗaki har na cikin gida kun ka ɗauka wai a ɗakin ka yi ya addu'a ba dai sunan shi banɗaki ba yi azuka amma musulmai suna nan wurare iri-iri ne aljanu Wani Allah za mu sami lokaci mai darasi a kansu amma iri-iri ne matakai-mataki ne akwai bambanci tsakanin shaidani da ainihin wato jin ina fata muna fahimta akwai bambanci tsakanin mari akwai ifrit duk sunayensu ne kowane da su an gane akwai masu zama a kan katanga su katanga ne gurin zama su ka ga san waɗannan ba to abubuwa da yawa za su iya faruwa ga mutum yi aitar wahala ba a san menene ba saboda haka annabi ya ce shedan baya iya buɗe kofar da take a kulle daga nan sai muhallin shahid na babun mu babun karatun da muke yi yanzu ya fata muna fahimta menene Allah shahid ku kallon sama tufik din shi ne karnin tsiyatul ina ko wato lullube kwanan da ake cin abincin ko abin sha din to sai annabi ya ce wa auqi'u qirabakum an gane ko ko wa auku a wata riwaya wa auki'u duka akwai riwaya duka eh nan wa auku qirabakum sannan ku tukwanan tukwananku da ku. ina fata an fahimci wannan, kwanan da aka ci abinci ka shi haka a buɗe an fahimta a kife shi a kifa kwanan an gane sannan allabi yake cewa wa kurusmallah nan ma ku ambaci sunan Allah bismillah kaji shi tukunya bismillah wa khammiru aniyatakum himar din nan da annabi yake nufi shine lullubi ya za a yi lullubi ga kwano shi ne mai a rufe shi da mulkinka mace in ta sa hijabi ya sunan hijabinta khimar wal yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna ana fahimta suna kawo khammiru aniyatakum kwanukan da kuka ci abinci kun ya wanda ita ba kife da za a ba akwai sauran miya ko akwai sauran tuwo ko akwai sauran shinkafar da gobar za a mata da safe to a rufe ta da murfi ko aka wani roba ko wani tuke wanda za a kulle ta an gane ai ga koha ma'ana ku lullube ta kun kurusmallah shi ma ku ambaci sunan Allah ku ji duk abin da aka ce sai an ce ambaci sunan Allah saboda wannan ambatan sunan Allah shine babban kariya sannan yace walau an ta'ridu alaiha shay'an koda mafi karanci ka gicciya ma wannan tukunyar taka wani abu ne ana fahimta yanzu ka zo ga tukunyarka babu murfin da za ka rufe ka rasa me ka yi ka samu ko da yasan dace ce ka daura ta akan tukunya haka ta jikka ka yi bismillah ana fahimta za ga wani lokaci ka san shi al'amari na addinin musulunci hikimar a rayuwa gaba ɗayanta ne imani da gaskiya da abin da ya zo daga wurin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an na gane hikimar ko ban gane hikimar ba amma cikin hikimar Allah zai iya nuna min wani abu in gano ko dai kaza ne yasa aka ce in yi kaza ko dai kaza ne ko dai kaza ne kazan nan da nake tunani zai iya zama daidai zai iya zama ba daidai ba amma duk asali na gane ko ban gane ba me ake bukata in yi imani da abin kawai shi kenan haka shi siffar mumini yake an gane wannan ku to za ka ga wani lokaci kiyashi ko ƙwari duk suna tahowa za su suna tafiya a jere a jere za su ga tukunya su bita haka suna tafiya za ga sun shiga za su shiga cikin abincin nan wallahi su tafiya a kai inda da inda wata cuta ma za su saka maka ci amma da sun taho haka sai su ga sanda ta yaka dukkan sannan za su wuce kaga sun tsallake tikin kuma sun sauka kuma sun ci gaba da tafiya kaga hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kariya wala Allah yana ciki wala Allah ba ma shi bane hikimar amma dai mu mun ga wannan na daga cikin zahirin abin da muke gani yau da kullum annabi ce ko da wani abu zaka gicciya mata gicciya mata an fahimta kar ka kyale tukunyar haka nan abu sannan ya ce wa umma sabihakum an zo daidai gurin sannan ku kashe fitilunku babu inda ake samun fitilar banza irin Najeriya ku ya kuri yanzu kaga wannan hasken da muka kunna to mun kunna ta ne saboda lurar bukatar ta muke a yanzu a ka'ida idan muka gama sallah aka kashe wuta amma masallaci yau zaka je ka ga an bar fitila a kunna da fanka tana ta aiki ba kowa a cikin masallacin sai aljanu da suke cikin kawai haka ne shi tuka a kofar gida wanda babu wani matsala na security ko wani abu a wurin in dai ba wuta na da lura ba wanda tana da amfani da wani abu ta kawai ya kamata a ce ambata wannan ma yana da amfani shi amma aka kawai wutan bujinjin duk a kunna take jiddadin wani hayar har ma a zaman to shagon kan da alama da an leƙo. duba mun shagon malam wani an kawo wuta eh da kai wuta an kawo wuta ah, an ɗauke wuta kaza kaza ka saboda ba mu san yaya abin yake ba wallahi na akwai matsala kwarai da gaske wannan abin na daga cikin wato almubazzaranci wallahi babin almubazzaranci ne Allah ce wala tubazzir tabzira bil ake kawo maka abashi almubazzaranci ne wallahi siya kake da kati almubazzaranci ne kila wala Allah inda katin kake siya zaka fi gane almubazzaranci Allah ina ga maka ni na sani bari in ga muku a Niger kaga da Niger ina baka misali ne da kasar da muke yan Afirka gaba ɗaya kuma makotan mu ne wallahi a aka kama mutum da wuta gulab da rana a waje a kunne a rake cin sa a a kunna wuta sai da daddare da dare yayi ana buƙatar haske yanzu ba kuma amma da rana tsaka ba a kunna wuta amma mu kalle mu abubuwan mu kai furr ko ina da ina to Allah ya ce ku kashe wuta wasu da yawa suna bacci a gidansu wutar falo a kulle wutan sitting wutar waye bedroom ne kawai da za a kwanta sai a kashe wallahi duka wannan kuskure ne ya saba makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za ku kwanta ko kashe wuta ko ina ku kashe wutan TV na daga ciki har da wutan socket ina fata muna fahimta wani abu da muke kallon sa a matsayin lalura idan aka kalle shi za a ce eh lalura ne amma har yau na kasa samun masa bagil menene za a iya yi ya zama to makwafin sa shine kwanciya da muke muna son ya caja a jikin socket mu muna bacci caja tana yi a babi na likitanci su kansu masana waya sun ce hadari ina fata ana fahimta musamman wayoyi manya irin su iphone din nan zuwa sama wallahi suna boston suna kama da wuta gobara kawai sai da ga mutum ya kore ko musu a gida ya kama da wuta kila wani ba a kawo wutan ne sai cikin dare ko kuma yana buƙatar cajin amma kai ka sa wutan kuma ka kwanta kana ta bacci baka san me zai faru shin me zai faru me wani badil da za a iya samun ma wannan dole dai kawai sai ta shiru amma dai idan mutum zai yi yayi bisa lura da kiyayewa da takatsantsan annabi sallama ya ce a kashe wuta an fahimta idan fitila ce a ci balbal a kashe ta an fahimta kar a bar ta a kunne zama an kashe ko ina da ina mutane da yawa a Najeriya mun faɗo a ƙarƙashin wannan hadisin ba ma aiki da shi Kuma akwai buƙatar mu gyara akwai buƙatar mu gyara domin hadarin da ke tattare da shi kafin ka ji an ce maka an yi gobara an gane ku saboda an hura wuta da itace wutar wai ta kasa ni ban taba jin an yi gobara ma saboda wutan murhu murhu wala ban taba ji ba amma na ji gobara na wutar lantarki ban san adadi ba ko fanka ko caja ko irin rechargeable din nan ko wane ne har idan zaka gani kawai an kawo wuta ne ko sai spark sai kaza amma an kunna wuta an yi kaza nawa ma zaka ga an yi girki an tashi an bar tukunyan murhun ga sauran rushe nan ba kashe ba kuma gari ya waye lafiya da a tashi ba abin da zai faru misali da shi ma kamata a ce an kashe amma dai yana da wahala ya kamata mutane su gane irin wa'annan abubuwa musan addininmu yana ba mu kulawa kwarai da gaske qal daga anas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatanaffasu fi sharabi talatan annabi yana yin numfashi ko kuma in gyara hausa ta ya kira numfashi wani sai mai wata fassara mana annabi yana numfasawa so uku a cikin abin sha kusan bahaushe ya san akwai bambanci tsakanin numfasawa da kuma numfashi ana fahimta yanzu sai da misali ko yanzu wannan abin sha ne annabi yake yi haka da wannan haka da mai na sha ya yi numfashi da yake ya numfasa so ɗaya sannan ya ƙara haka ya ƙara numfasa ya ƙara haka ya ƙara numfasa wannan uku, a nan ba ana nufin irin wannan yanayin kurban shi ne wanda annabi yake ba ba mamaki ruwan ya fi haka yawa ko abin kurban gwargwadon kai yadda shi za ka iya kurbansa idan ka kurba ka gunza a cikin bakin ka gwargwadon bukatar ka a bakin ka sani za ka aura shi ido ba mudu ba ne a tsofi ba ba na so ka cire sai ka numfasa sannan kuma kana bukatar ƙari sai ka ƙare sai ka haka ina fata muna fahimta abin yana hadisin yana nuna mana ba a zuwa ka zo ka sa kofi a bakin ka ta, kwal kwal kwal kwal kwal wannan ya saba makarantar wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na haini shi a ciki yadda ku na yalla haka annabi yake yana kawo da kansa haka ya sha ya cire shaka ya numfashinsa a waje ba wai a ciki ba yana ta numfashi annabi baya yin haka sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin haka muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa zada muslimin ya zo a cikin riwayar muslim banda wannan da suke musharaka da imam al-bukhari yace innahu arwa hakan da ake yi a sha su uku din nan kuma sha ya fi kosarwa daga rawi ya fi kosar da mutum sannan wa amra'u an gane ku wa amra'a ya fi lafiya a jikin mutum an gane ku sannan kuma ya fi kwanciyar hankali a gare shi da jin cewa a kayan masha ta ji daɗi na sha ruwa likitoci sun ce yana da haɗari mutum ya rika zuba ruwa yana sauka da rai a jikin wato buhun matsalar. shi sa dole za ka rika a hankali ɗin ya shi a hankali ka ƙara ka dan fasa ya tafi a hankali yanzu duk wannan karantarwa annabi ya faɗa wannan hadisi amma kaga likitoci sun zo sun tabbatar da cewa ga yanayin yadda al'amarin yake shi yasa ni na sha faɗa mana wallahi kaga wallahi wannan ita ce rantsuwa yawancinmu mu abincin da muke ci na yau da kullum da mu'amalar mu da abincin da abin shan wallahi su suka saka mana duk rashin lafiyar da muke fama da ita amma dukkanmu da lafiyar mu Allah ya halicce mu da lafiyar mu Allah ya halicce mu da ɗabi'a ɗin jikin mu da yake bukata kuma idan jiki ya samu matsala akwai sababin da ya janyo wannan matsala kuma maganin wannan matsalar tana waye da mu a inda muke rayuwa Allah bai taɓa saukar da wata cuta mafaciya saukar da maganinta ana fahimta malaman biology kamar yadda suke fara a halittar dan adam akwai red blood capsule da white blood corpuscle wa'annan abubuwan guda biyu Allah ne ke halittar dukkan wani dan adam da shi a jikinsa dan ya kada da dukkan wata cutar da ka iya shigowa gangan jikin dan adam da rigakafin da suke zuwa kuma akwai tsari yanzu wannan abu mu ɗauki wannan hadisin kawai kan mu je da nisa annabi yana yin numfashi so da ka zo a matsayin ka na ɗan adam wanda kake da lafiyar ka komai sai ba ka yin numfasawan su uku kawai ka dinga kwakwala kwal kwal kwal kwal kwal kila ma ka kuɗi shi ake wanda zai shanya kwalban multina lokaci da kwal kwal kwal kawai ka wannan abin da kai ka saba umarnin annabi sannan zai sauka ne kuma zai kai zai cutar yanzu kan ɗin jikinka zai canza kuma zai canza kafin ka ce meye kila zai taɓa wata jijiyar da suke da alaƙa da ƙafarka, sai sai ka zance ce ta rike sai sai ka zance ce kunne ya rike sai ka zance ce ran yana ciwo kuma duk abin haka yake idan ka zo ɓangaren abinci haka ka ci starch ka ci carbohydrate baka ci protein ko wani abin da ya kamata me ya kamata ka ci da safe ya kamata ka ci da rana duk baka sani ka kula ka sha ruwa kila yayi yawa ko kila yayi kala ko ka ci babu juice wanda zai samu ya rantar da abincin naka ka ci yanzu ka gane an jima me ya kamata ka ci yanzu ban ci abincin dare ba yanzu oke har da arga an yi Garba karfe bakwai ta wuce yanzu ana neman takwas bai kamata in ci abinci mai nauyi bai ya kamata in samu abu mai laushi laushi ne ko fruit haka shi ya kamata in ci saboda lafiyar jikina amma na sai na samu tuwo na kyau a jikina sannan na kwankwaɗi ruwa na cika ruwa a cikina ai malam ina gama dole jiki na mutu bacci zan yi wannan abun kuma da kai shi zai haifan maka da wani abu guda abincinka da ka ci ba zai narke ba ka fahimta kuma da ka zo kwanciya annabi ya ce ka kwanta ne ta barin jikinka na dama sai ka ji kwanciya ta dama kila ba sai ka kwanta ta hagu bayan can ba ka saba kila ba ka yi azkar ko kuma ka kwanta ta da ciki Ka ga abin yana taruwa ka kunka ce mai dole kana tashi abin da kake bukata shine zuwa bayi abincin bai narke ba zai fito lafiya lau a cikin ka to sai haifan maka da bayan gida mai tauri ka je ban ɗaki kana so kai bayan gida ka ga yayi karfi kana nishi kamar mai naƙuda wannan bayan gidan naka da zai fita mai tauri akwai wani abu a ciki wannan abincin da bai gama narkewa ba kila shinkafa ce kila dawa ce kila masara ce akwai dan wani abu a ciki wanda shi din bai nuku ba wala Allah bai narke ba na dama sanda zai fito duk a cikin halittar dan adam dangane da fata fatar duburan mutum ita ce ta kowace fata da shi gaba ɗaya bin jikin na adam ba ta duba saboda haka shi kuma da ya zo fita wannan bayan gidan da karfi sai ka ga wannan dan ɓarin masarar ko geran sai ka karci fata sai ka san maka daga nan sai ka ji an ce wani na kashin jini wani yana da batar da ya tsoro shi ne ke tsoro ya tsoro amma waye ne. ku gane abin da nake so ku fahimta jama'a to muna da lafiyar mu malam amma wani kaman canza kalla abin da matan suke mana girki da su maggi, magi onga kaza duk sun lalata ku wallahi wala wallahi wannan shine ba wani abu da yawan mazaje ku yi hakuri wallahi idan magana ta zo dole zan faɗa muku wannan magana wallahi tallahi ni na sani cewa a lalura ce ta kowa kowa da irin damuwarsa kuma akwai halitta akwai kaza wallahi matan ku suna mana kuka in na ce matan ku akwai wanda su a majalisi ne wasu kuma rubutowa suke yi ba mu san su ba irin raunin da mazaje suke da shi hatta wurin kwanciya ni kuma abin da nake a iya fahimta ta wallahi na san cewa ba wai mazan kare bane har su kansu matan suna da rauni su ma yadda ya kamata su gamsar da mazan nasu ba haka suke ba kuma suna mantawa ina son ga muku cewa wallahi wannan magen da yanayin ciman duk ita take yin wannan abu duk basir ne wani zaki wani mai mutum ne zai zo zai sha ti sai ya zuba suga ya ji Shekarar shekararsa hamsin sittin wallahi malam duk wanda yake son zaman lafiya akwai abubuwa da yawa ko a karanci ba ka ɗauki shawarar ma likitoci mana da suke ci akalla daga shekara arba'in inda ka kai shekara arba'in ka haƙura da suga ka koma zuma kawai zai yi in ba ka da zuma ka sai mu zakwaila in ya zama dole kawai ka sa abin da zai yi ka dai bai bai da ruwan sanyi biredi ba ka ba shi kawai sai so ɗaya a wata biyu shi ma sai daga kama ban mayara yara su kai kawai kagura dan wallahi ba za ka samu lafiya ba wala ina gaya maka akwai abubuwa da yawa da inda za ka ci abin ka yayin su to baka da matsala a ce kana da wani ganyayyaki na magunguna na sayoyin da muka da shi da Allah ya bamu wanda in ka ce ya zama kaci banza da nake nufi da kaci banza ba zai maka tasirin bata jikinka ba domin zaka bi shi da wannan shayi ya wanke shi ya fitar da shi kawai shikenan kuma kaci daɗi sannan kuma ba zai cutar da kai ba to kuma yi sai dai mu ci zaki mu sha madara har madara ba ta ka bace madara a cikin shayi ka gani to irin wayannan abubuwan suna nan da kamar yadda nake faɗa muku zaka samu to abin yana da alaƙa da lafiyar mu ba haka kawai bane annabi yake faɗin wannan ba haka kawai bane kuma ka san abin da malamai suka ce ku ya guri namiji shari'a ta ba shi damar yi aure mata nawa hudu ka san cewa malamai suka ce hikimar ita ce mafi karanci <laughs> dama zan ci a ya mu dan na ji wannan ya salance yana ji ko wannan baka dawo ne shi kuma in na sha ina jin daɗin barin gaskiya kuma wallahi ka san Allah wallahi kawai rabin kofin ruwan sanyi na sha wallahi ya samu wannan bara wallahi gashi nan ina ta biyan matakin laifin da na yi na shan ruwan sanyi a gani Allah ya saka da a ba ko yin shi ai mala haya mata hudun nan ina magana suka ce hikimar ita ce namiji da namiji mafi karanci duk yadda za a samu intabal ɗin lokaci kada ya wuce kwana hudu ba tare da ya kusanci iyalansa a bisa adadin mata hudu na kowace mace a ce ka ba ta kwana ɗaya kafin ka dawo kansa kun ji fa yadda abu yake masu raba girkin kwana biyu lalura ne ko ba lalura ba ne lalura ne amma kuma za ka samu su matan za su yi haƙuri bayan da za su iya misali sai dai girkin ya zo kanta akwai wanda kuma misali a ɗabi'ar ta gina ba su damu da namijin ba shi ma namijin bai ma damu da ita ba wata ma girki ke zo ya tafi ba tare da ta nema haƙƙinta ba kuma mijin ba bai mata ba kuma hankali a kwance lafiya na ba wani abu duk wannan wani abu ne amma ina so ku kalli rabon an yi shi ne based on lafiya ta asalin gangar jikin ɗan adam cewa za ka iya yin haka amma wallahi mu ba haka muke ba mu ba haka muke ba to lalle mu kiyaye waɗannan abubuwa an fahimta ka sha ruwa a zaune akwai hadisin da zai zo zai nuna maka a zaune ake shan ruwa ba a tsaye ba shi kanshi a tsayen matsala ne Kuma in za ka sha a tsaye a zaune yanzu ga yadda ake kurban sa kaɗan kaɗan daga nan sai malam ya ce iqa'ul eh, aymana fara baiwa na dama na zo ne na same ku anan ina so in ba ku abin sha to in fara da suke yan bangaren dama dama an fahimta kamar yanzu walima da ake tara malam isa ya kira mu walima gidan shi mun zo mun taru sai yara su fito da abincin walima daga cikin kuskuren da muke kawai sai muka aiga malam wala ce shi ya kamata in fara kaiwa ko ga hanar mulwa da su zo a ah, a ka'ida ne waɗanda suke dama da inda ake wani su ake fara ba idan kana so ka ba su malam wani abinci ka kai su bangaren damar su daban in ba su samu wurin ba dole ka bincika dama ka fara har ka je wurin su shine ka'ida ina fata muna fahimta malam ya yace a Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce annabi alaihi salatu wa wassalam utiya bi labanin qad shiba wato an zo wa annabi da nono wanda aka cakuda da ruwa irin abinda muke ce ma farau-farau mu a cikin kulubo to akan samu nono kuma an dan mai wannan shi ake ce matsala shi ne tsala ko? ha nono nono nike nufi nono ya sunan shi tsala kenan? to ɗan ka ka faɗa ba daidai ba gusan na shafi muku mun ba mu iya hausa ba to tsala ko? a cewa gaskiya ne ya ƙuri to alhamdulillah wanda aka haife shi a birni ya taso a birni da hausa a karamar kallahu ai kawai sai dai abin da ya ji kawai ya ji ana ya kamar ya iya amma hakikanin mu sai a hankali to da aka kawo annabi irin wannan nonon ya ce wa an yaminihi a arabi a daidai lokacin a bangaren damar annabi ga wani balaraban ƙauye ɗan ƙauye ne sannan wa an shimalihi a bangaren hagun annabi akwai abubakar siddiq babba jagora da sun sahabbai wanda daga annabi sai shi ne a hagu amma fa shariba sai annabi ya sha wannan nono thumma a a'rabi sai ce Abu Bakar tun da kai ne dama kalifa na kai ne da na bi masa a sai annabi ya fara ba wannan dan kauyen da shi ne a hannun dama ana fahimta wa ma annabin annabi yace al-ayman fal-ayman dama dama da dama da dama za a fara da dama ya ba kai ma bi da uwanka kai ma bi da uwanka ga haka har a zagayo kanwa kan abubakar yanzu kenan da nonon nan zai kare abubakar sai dai ya haƙura ba shi da rauni shi ne mana shi ne ka'ida kawai ba shi ne sai dai kawai saboda mu'amala mai kyau na san mu goma ne idan aka bani dan kurba yadda sauran bar dan kurba daidai yadda zai ishi mutum tara kai kuma sai ka dan kurba yadda zai ishi mutum takwas kai ma haka mutum bakwai kai ma haka kada ka zo kai ka shanye na takwas da na bakwai a zo haka kai ma ka shanye na shida da na biyar da na hudu wannan a ƙarshe sai ga wancan shi kuma wajen mutum biyu ko kuma samu komai ba hadama dama ake fara ina fata muna fahimta wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito wa an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu an samo hadisi daga sahal dan sa'ad Allah ya kara masa idda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam utiya bi sharabi an zo wa annabi alaihi salatu wassalam da abin sha Ma mashariba minhu annabi ya sha wannan abin sha wa an yaminihi gulamun bangaren daman annabi yanzu akwai yaro karami ai mutum ne shi ma akwai yaro karami wa an yasarihi al-ashiya a bangaren hagun annabi kuma duk dattijai ne ma a tsaki masu furfura nan kuma daman annabi yaro ne karami ina fata muna fahimta ai kibaru sinni masu shekaru da yawa qala lil gulam sai annabi ya ce wa yaron ka kalli adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi da sanin haƙƙin mai haƙƙi da sanin haƙƙin mai haƙƙi annabi sai ya ce wa ɗan yaron nan a ta'azanuli shin ka yadda za ka ba ni izini eh an iya haula in fara ba wa'annan iyayenka kaza domin ya san shi ne mai hajjin ƙila annabi ba mamaki ya kalli in ya fara ba shi ƙila hannun ba ba zai iya riƙewa ba zai kammatar da shi ko zai iya mai yau ko ya ɓata wani abin da da sauran abubuwa da ka iya faruwa a daidai lokacin da za a iya miƙa wa wannan yaron nono wanda kuma kila bata wannan abin ne duka annabi zai kallon wannan ina fata kuna fahimta musamman ma yanzu ba a faɗi shekarun yaron kawai yaro ne karami da mazun gulam kuma karamin yaro ne wanda bai balaga sai dai mumayyiz shi gulam mumayyiz wanda ya kama daga shekara biyar abin da ya saba tsakanin bakwai zuwa takwas ya ke ce gulam wanda ya zo a hadisun mu'az ya ce ya gula inni wa allimu kalimati ko har zuwa ƙarshen nan Allah ya yi wannan abin ya gani amma sai ce a ta'azzalu ni kaji fa kan zaka ban izini zaka yadda al'uwa ya haula an ba waɗannan fa qala al-ghulam sai yaron yayi magana kaga ashe yana da wayo mumayyiz kenan shi ake cewa gulam ina fata muna fahimta shi kuma fata fata a larabci ya fi gulam ya dan wuce gulam shi fatan ya kai shekara tara goma an fahimta duk takwas abin da ya saba zuwa sha ɗaya sha biyu duk fatan irin shekarun annabi ibrahim lokacin da ya kasa kasa da gumaka sami ina fatan kuru da qalu lahu ibrahim kai ma ba abin da kira rabci da imala kaga hatta a shekaru komai da sunan shi Allah ya ga wata kowane mataki akwai abin da ake faɗa a wurin kai babana ne direct biological father akwai sunan da ba ƙwar'ani yake faɗa na mutum idan ba biological father bane kila kai amina ne ko kalin babana ko babana akwai sunan da ƙwar'ani yake faɗa maka haka fa ƙwar'ani to kaga akwai bambancin magana dole sai mu rika kula da irin wannan abubuwa irin wannan abin shine jahilan yan shi'a ba su kula da shi suke kafa hujjoji da wasu ayoyin akan cewa wai aliyu shine khalifan annabi bayan annabi ba wani ba in ba shi ba sai su kawo wasu ayoyin da ba su san ma me ayoyin suke magana saboda ba su san larabci ba Allah ya kyauta saboda haka sai yaron ya ce wallahi ya rasulullah ka gane fa yaron yana da wayansa ina rantsi da Allah ya annabin Allah la usu bi nasibi minka ahadan kaji wala Allahu akbar kaga yara masu ulul himma kenan ma yaran mu ne yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaran mu ne yanzu ai su hammus ai hammus inna lillahi wallahi hammun yaran mu yanzu shine ya za a yi zama kaman awa ne dan fim wallahi ko dan kwallo ko dan club kaza amma yaran nan da karancin shekarunsa ya san matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya rasulallah la rantse da Allah ya annabin Allah la usiru bi nasibi min ahadan ya ce wallahi ba zan fifita wani ba a kaina gane da rabanka na rabo na bayan ka a ce kai abu ni ne nan in ce wai in ɗaga ma wani kafa wallahi ba zan yadda da wannan shi ma yana so malam a malam ina zai yadda da wannan bari in ji muku wani abu kuna da mantuwa na san mun taɓa wannan karatun a wannan masallacin ɗazu na yi sallar na aka a wani masallaci na so in yi magana tsakani da Allah amma dai bai yi ba wani abu ne ya faru kuma yana da alaƙa da wannan hadisin ba wannan na gaba irin wannan maganar da yaron nan yayi da kuma abin da nake so tuna mana mun yi shi a wannan masallacin ku riƙe wannan ka'ida a babi da fiqh malamai suna da ka'ida da ake ce mata la isara fil qura la isara fil qura ba daga ƙafa, ba alfarma a babun kusanci zuwa ga Allah amurda tuwon abin da aka ce ga Allah can ko ga aljanna can za a shiga to bukar ka daga mu kowa a akan wannan babu ko malamin ka ne ko baban ka ne ka san cewa baban ka ne ke malamin ka to ko da malamin ka ne ba za ka daga masu ƙafa zan ba ka misali yanzu na a masallaci muke sahu an hada sahu kuma ka shigo masallaci ka shigo ga mahaifinka ga malaminka ga kirkinka wanda ya haifi matanka wayannan mutanen uku suna da daraja a wurinka kuma su da shi kowanne ɗaya a cikin su yana da falala a gare ka sai in sahun nan na gaba suke kan waigowa su ga wa zai shigo ya cike ga gurbi na mutum ɗaya tak da za a cike sahun gaba ba za ka ce baba bismillah ba ba za ka ce in ka ce baba ya ɗauki sun biyu ko da baban matar kama baba ne da baban kama baba ne ba kuma za ka ce malam bismillah ba malamin kake da haka ne ko da ayi yi su da kafa ka kace bismillah ko kashi su kuma su kusa baya la itara fil qur'an yanzu motar aljanna ce saura one chance ana fahimta motar aljanna ce one chance one chance sai aka zo kun gane da abin yake ba za ka ce baba malam a balantana su biki ma ka ce wai ila kai zaka shige to sai kun tauba ba shige kawai la idar ba daga kafa a irin wannan babu yanzu annabi ya ci abu ya mika maka ka ci ba karamin daraja wace da mun gaba kai da wuta fa shi ke kenan ba sai dai daga nesa ko karka jin labarin ta kawai kai ba bayanin ta mara aljanna ce fa ta same ku kun san ku ganin kenan ba wannan irin waɗannan abubuwan su ne da ke cikin hadisan annabi irin waɗannan da ta'ammuli da manzon Allah ko ta'ammuli da wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta'ammuli da abin da annabi ya taba ko aiki da shi ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza shi yasa sahabbai suke da daraja sama da ta kowa sun yi rayuwa da annabi to in kai rayuwa da annabin baka imani da shi ba maka amfani ba to yanzu wannan ta yi gashi yaro ne karami yayi rayuwa da annabi amma kuma menene riba kila a ta zai mutu ko ba ka ba amma sai ya samu ribar ga wannan kofin annabi ya sa bakinsa a nan ya sha shi ba ya makala bakinsa na bakin annabi wallahi shi da wuta har abada ba zai yadda wani ya samu me yasa na na Aisha ta sauran mata kafin cewa ba wai so ne kawai haka ba akwai abubuwa da yawa in za mu shiga gidan annabi sallallahu za ka ga wasu asirar da yawa annabi yana tsotsan kashi ko ita tsotsakashin da ake cewa al'araka kuntu a ta'arraku al'araka sun ma'ulawilu kun nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce fa yaba a fahu ila maudu'i fiya wannan tsabar soyayya annabi ke nuna a cikin gida akwai da yawa ba sa iya soyayya da matansu nakan ci kashi arak shi ne kashi ne haɗe da ɗan nama irin kashi nan da ake sa a cikin waina za ka kashi da ɗan wani tsoka-tsoka a jikin shi haka ya ɗan makalgale kaga da larabci in wani ne sai ce al'azumu to ba azumu bane wannan al'arak sunan shi al'araku idan kuma ka ce al'irku ya zama ne eh a'a ya zama jijiya wai da ka ce al'arak shi wanda akwai nama ba kowane irin kashi ba shi ma sai mai nama shi ne arak al'irku kuma fa eh jijiya sannan kuma akwai wanne ne bauni dan Allah kun taba jin wannan kalmar da Hausa eh kun taba ji wallahi yanzu na fara ji kun gane dalilin da yasa ce muku ba ma jin Hausa wallahi ban sani ba wallahi eh ai bawlin ba taba ji ba ba taba jin sunan ba sai yanzu wallahi kaga sai ce baka ba ma jin Hausa sannan a lokaci guda kuma arak wannan kalmar ta arab na nama kashi ne nama yana da wata ma'ana ne mai a sai ma nasta gumi kaga duka kalmomi ne da ne ka gane yadda larabci yake jijjiya a kalma da yake wasali kawai za a juya shi ne da masana sai ka kalli siyakin da ya taho da shi sai ga anan gumi ake ne ana nufin ainihin wato ainihin kashi ake nufi mai nama annabi ya ce daga cikin alamar mutuwa ta imani mutuwa ta ta kyakkyawan cikawa ga mumini yana yin gumi a goshinsa sa zai rasu a gani to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tambayi wannan yaron sai ya faɗi wannan amsa shi sa nake muku yaran mu ne yanzu ko da wata ka tambayi yaron ka wata ranka ce me kake so in maka in ka ci jarabawa wallahi ba za ka ji a ce ka saka na makarantar hadda ba Allah <laughs> ko ka sai mun mp3 na hadda an fahimta wala ta ce bala me zai ce maka hmm? wala zai ce a sami ko jam play store eh, ko ka kai ni park eh ka kai ni gamji <laughs> haka ne mana wani abin sai mun koya ma yaran mu san abin wallahi sai mun koya musu sai mun koya musu wallahi amma in ba mu yi ba haka za su taso shi za shi yaro bari wano irin innocent ne bai san komai ba abinda aka dora shi haka zai tafi a kai mun sani rufin asiri na Allah ne kowa da irin wadatar shi da irin kaza ko ba ka bane amma ka sa ma yaro himma da san alkhairi ta hanyar wasu abubuwa da zai yi na alkhairin sai kai bai abin da zai ji daɗi bai taɓa tsammanin za ka masa amma ya zo ya ce shi kaza yake so inda za ka ce ko me kake so ya zama sai ya ce maka shi sai ke zama shi don son kira sunayen su wallahi sunayen fim haka za ka je na fara ko ka ji suna waka suna wani top 10 wani wane ne wane ne da su amma ne wannan ka mun su yana da kyau da wannan maganar baya tana mun daga cikin kurakuran da iyaye ke musamman ma mawadata idan 'ya'yansu an samu hutu sai a tafi yawon buɗe ido a ingila ko amerika abin da yaro zai koyo sai tsarki a can ba zai ga hijabi ba in mace ce zai ga har da miji gajeren wando yake sa sai ga ya fito kawai a nan an dawo rajin kunya ya fito tsirara saboda inda ya jirgin haka ya ake sai ɗauka nan ne waye haka uban ya nuna masa wallahi duk kasashen musulmai na duniya kama daga kasashen afirka har zuwa na larabawa wallahi billahi malam har da waɗanda suke yin asian country akwai abubuwa da yawa na buɗe ido wanda zaka je zaka iya samun tarbiyya a wurin ba sai ka ji kasashen turawa ba wanda zai bata maka tarbiyya kuma ko saudiyan da ake kallo a matsayin wai sahara ana cewa saudiya sahara ne haka ne amma sa'udiyya suna da wurare zai historic country sa'udiyya suna da wurare da yawa da yawan buɗe ido shakatawa wanda in ka je za duk abin da ake so akwai dausayi ka je ka gani malam wallahi malam ba abin da babu idan ka je za ka ci a akiyar kano kake abin da nake nufi yanayin bishiyoyi da danshin da ke gurin da ni'ima wallahi malam a ta'ifa kuma suna da wurin shakata sosai kai ne ma taɓa shiga kibulka ba sai a ta'ifa haka ji daɗi ka shiga mota kai abuwa yaron ka kuma kullum aka tira cewa baba saudiya baba saudiya ko saboda ka kai su wurin kaga su umara kuma gari ne da musulunci za su ga hijabi da tsaraiki a rufe in iska ba ce za ta koya amma ka kai kasashen turawa mana haba mala Allah ya kara mana da ganimar ranar lahadin nan ya ta Aisha ta haddace alqur'ani wallahi nake ce ma ce wallahi da nan ya kudi ne umara zan kai ta da ni da ita mutum umara wallahi ya kamata. dan ta daɗi. ka fahimta amma malam ina cin lokacin da yake Saudiya wallahi tallahi za ga waɗansu suna zuwa da ayansu kuma abin da zai baka haushi zuwan ya yi kyau da aka zo saudi amma wai sai ka ji sun ce daga nan saudiya za su wuce amerika ko za su wuce dubai ko za su wannan kan abin da suka gani mai kyau a nan can za su je su rubuta shi duk abin da yaro ke so a mai a bashi dala kaza fa yara kanana kawai ya dala yaro je kashe kuɗi kawai amma can nan suka fara zuwa sannan suka zo su wuce ma to gara wancan abin sai nan ya goge amma sai ka kawai da suke taɓa su kuɗaɗen su mara to ya kamata mu gyara mu'amalar mu da ayyan mu gaskiya wannan yaron kake ganin sa ya san me ya kamata ya san me ya kamata kuma anan zaka yi cewa bambancin dan buri da dan kauye nan? za ku tuna da wancan balaraban kauyen da annabi ya ce masa ya tambaye shi me yake so ya ce a bashi budurwa <laughs> wanda za ta rika mai kula da dabbobinsa a bashi kare yar rika faɗin abubuwan da ba shi ya kamata ya roƙa ba amma kaga shi wannan yaron da yake dan birni ne wayayye ne yace ba zan fifita wani akan ka hala sai annabi ya ce masa fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadi kuma wala ba wani bata lokaci ka san ma'ana wannan kalma fatallahu annabi kawai sai an ce wannan kwanan a hannun yaron kawai mika masa raman shi ne kawai shi ha tukun da sannan a zage wurin tsofaffin nan kawai sai annabi ya karkata masa faru shikenan magana ta wuce su kuma wancan ba za su ce wai annabi ya fi shi yaro a wurin shi ya zo dama a shekenan mai wayo in yana so da ya zo wurin annabi majalisun sarki tsaya a bangaren dama dama a fara da <laughs> shi kala ta ka gani ai wa ba'ahu ya sanya a hannun yaron muttafaqun alai wannan hadisin imam bukari da muslim suka ruwaito ash-sharh malam yace dinul islami dinul khuluq wal hasan wal adab al-jamilati nafia addinin musulunci addini ne na kyawawan ɗabi'u da na dubba masu kyau masu amfani wal shurbi fil islami adabun wato sha na abin sha a musulunce yana da ladubba fi hafa wa'idun sihiyya an ya ce akwai fa'idoji na nafiya. ka shurdi fi talasati amfasin kamar sha a cikin numfasawa so nawa so uku sai za ka yi wannan ya ce an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko baka san a lafiyance da likitance ka amfana ba in ka sha su uku ka numfasa ko ladan koyi da annabi kadai ka tsira da shi ka samu lada mai yawan gaske da fata bura fahimta na'am ba ba cikin tsoro ba eh za ka iya za ka iya ba ne shi ta yana ce wurin gunsar ruwan a dole ba ne ke ɗanka za ka iya ba sosai ka cika baki ka yadda ka zai maka sannan ka kawar da shi ka numfa ana fahimta idan ka gabe maka ba shi kenan sai ka ƙara amma duk wanda za ka sha ka kwankwada ɗaya ka kwankwada biyu ga kwankwada uku da izinin Allah ne ya shiga bari mu karasa yanzu nan za mu ga malam yusuf yana tsaye sannan malam ya ce wani ce sannan akwai fa'idoji na society na zamantakewa ma a ciki ya ce ka itsa'il aiman kamar fara ba ɓangaren dama walau kara safiran ko da yaro ne karami illa an yusta'zana amma sai dai da sharadin in ba za a ba yaron ba to a nemi izinin sa kamar yadda annabi ya nemi izinin wannan yaro kaga bai kamata ka fara da shi ba laifi bane dan kaga amma nemi izinin yaro ko da ta hanyar wata ne a ah, masha Allah dan baba a ah, masha Allah kaga babanka kaga wannan ma ka ne in fara bashi ya sha sai ya baka sai ce ya eh, bashi to shikenan kaga shi mai ma san izinin sa ma da aka nema bayan da yana da wayo sai to kai da a basu ya san me yake nufi zai ce eh zai ce a ah, miƙa masa kuma kuma kanka ga ya rashin kunya ba rashin kunya ne haƙƙinsa ne kuma duk wanda ya nemi haƙƙinsa za a ce ya rashin kunya ne babu rashin kunya a neman haƙƙi fa'idojin da muka samu a cikin wannan fasali guda biyu ne rak za mu karanta su kafin malam yusuf ya kira sallah na farko istihbabu sadaqatul ilahi ya nuna mustahabi ne a rufe kwanuka ma'a zikri bismillah alaihi tare da ambaton sunan Allah lokacin da za a rufe wa anna zalika yahfazuhu min ash-shaytan kuma hakan a lullube kwanan ko a kife shi yana bashi kariya daga shaytan na biyu anna sunnata sunna ita ce an yu'ti ash-sharibu al-ina'a liman yali'an liman an cewa shi mai shan abin sha ya mika shi ga wanda zai sha bayan sa musamman wanda yake bangaren damansa walau kana min an yasarihi akbar aw afdal da wanda yake bangaren hagunsa mai falala ne mai daraja ne sama da wannan da yake bangaren daman nasa kuma yadda aka ba ɗan ƙauye aka fifita shi akan wa abubakar kun cina? abubakar ne a hagun manzo Allah amma ba ba shi ba shi wannan ɗan ƙauye ya kai abubakar ne dala ya kai shi duk duniya babu mai daraja abubakar na ga maka wannan duk duniya ba wai wai duk al'umma nan ba duk duniya gaba da idan ka cire annabawa su kai ne suke sama da abubakar wallahi duk duniya babu mai darajar abubakar banda annabawa har al'ummomin da suka shi al'ummomin da gaba da tsaye ai mu ne mafi cincin al'ummomi a duniya mun fi sauran duka kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas sai kuma mu a cikin mu a cikin khayr ummatin din akwai khairun nasi shine abubakar haka ina fata muna fahimta saboda annabi na shiga aljanna abubakar ne zai shiga bayan sa kaga kenan annabi abubakar ba sai ya riga annabawa shiga aljanna na sha karanta muku hadisin imamu tirmidhi ba laifi bane in maimaita muku ai an ce idan magana ta maimaitu ta fi zama annabi ne ce awwalu man yu'ta kitabahu yawm al-qiyamati fi hadhihi al-umma yawm al-qiyamah Umar ibn al-Khattab wa lahu shu'a'un shu'a'u ash-shams farkon wanda za a fara bashi littafin sa a hannun dama ranar tashin alkiyama a cikin wannan al'umma shine Umar dan Khattab littafin nasa yana sheki yana haske kamar ta tsakin hasken rana Umar dan Khattab sahabbai suka ce aina Abubakar ya Rasulullah Abubakar da ke da babbar daraja yake da falala to shi ne yake har ba Umar Umar ya fi shi kenan shi ne ba nan tabbatar da su sai annabi ya ce hayhat ma'anar hayhat din da fa shine irin ina annabi ya ce ai na gaba ya yi gaba na baya sai tsaddan hula ko na baya sai labari ya ce haihat zaffatkul mala'ikatu ila aljanna ya ce ai shi abubakar tuni mala'iku sun masa ado zuwa aljanna sanda ake ba umar kafi a hannun dama yana ta murna shi kuma abubakar ga shi can malamai suka ce shura suka ce wa ma'ana zalik ma'anan wannan magana shi ne abubakar yana inda babin janna yana daidai kofar aljanna a lokacin da zaran annabi yi ya kunkasa assalamu alaikum bai gadi ne cewa ne ne sai muhammad ne a ta an ce kan ba kowa kan buɗe sai kai ana buɗewa annabi ya sa kafarsa kawai ya shiga kawai sai abubakar ya bayan sa abubakar umar usman ha azu ibrahim almadani ya shige kuma ta sai ku shige a gani shiga insha Allah to ai haka abin yake malam malam sai in ce ku shige kafin shige to wannan kusan shine karshe walau kana ya yasari akbar wa afdal yace illa an yasta'dhinu sai an da mai izinin sa to wannan shine karatun mu muna fata abinda makaranta dai ubangiji ta ala ya ba mu dada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madauki sarki ya bai mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah